واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga a shiyar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi da muke karatun tajwidi a cikinsa cikin littafin al-muqaddima lil imam eh, muhammad ibn al-jazari a daidai wannan lokaci safiyar asabar yau muna safiyar asabar 28 ga watan almuharram na shekarar 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan tara na shekarar 2019 ta miladiya muna karatu satin da ya gabata mun yi babu ma'arifatil waqfi wal ibtida' babin wakafi da kuma ibtida'i shine fara karatu kuma mun karkare shi satin da ya gabata da haka yau in Allah ya ta za mu tashi sabon babi shine babul maqtu'i wal mawsul wannan babi na maqtu'i wal mawsul yana da alaka ne da rubutun alqur'ani an gane ko alakarsa da tajwidi shine zamantowa cewa shi rubutun yadda yake yakan ɗauki wani hukunci na tajwidi amma a rubuce galibi to da galibi bai cika samun bambanci na karatu ba a wannan iyaka bambancinsa a wurin rubutu wannan shi sa aka zo da alkur'ani za ku kawo kwafi kwafi na alkur'ani kuma bisa ga kira'o'i daban-daban domin mai amfani da wannan dama idan mun karanta abu sai a dubo shi a cikin alkur'ani a ga haka rubutun nasa yake to wannan shi ne abin da za mu shiga malam a cikin babukan ar-rasm rasmul qur'an ya kawo babi guda biyu masu muhimmanci kuma ya yi bayani dalla-dalla a cikinsu sauran babukan bai taɓo su ba akwai babu babu hazafi wanda ya kunshi babu haziful alifad, da haziful ya'ad, da haziful wawat da haziful lamat da kuma haziful nunat waɗannan duka kowanne babi ne mai zaman kanshi inda ake hazafe alif wanda shi ya fi yawa sai inda ake hazafe ya shi ke biye da shi sai inda ake hazafe waw shi ke biye da inda ake hazafe ya wurin yawa sai inda ake hazafe lamun sannan inda ake hazafe nuna wannan babu yake kenan shine babu hazfi sai babun da ke biye da shi shine babu ziyada shi kuma ziyada rubuta harafin da ba a karantawa kamar irin waw din ulaika wannan waw din take kira alharfu zaid an gane ko irin su sa'urikum ayati irin su bi ayyukumul maftun irin su was a banaina ha bi aidin ka rubuta harafi wanda ba a karanta shi to na harafi shine alharfu za'id a rubutu shine babi na biyu bayan sa akwai babul kalbi inda alif a rubuta ta wawon kamar irin su asala sala zaka ko ko alif a rubuta shi ya'un kamar irin su kum kaga anja alif aka karanta amma a rubutu yawon aka rubuta shi ta wannan shine kalmar an rubuta wani abu an karanta wani hakan akwai babul hamzat akwai babul wasli wal qat'i shine wannan wanda malam ya kawo mana akwai kuma babu ta'at shine babun da ke biye da shi to wannan babu da malam ya kawo zai mana bayani akan al-maqtu'u wal mawsulu har wanda aka haɗe a rubutu da kuma waɗanda aka rabe a rubutu a kara a rubutu a haɗa suke ko ko a raba suke amma gurin karatu ba su da bambanci ba ka jin bambancin maktu'i da mausuli a gurin karatu an gane ko sai wasu 'yan wurare kalilan wanda za mu zo mu gani insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله باب المقطوع والموصول وعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا نفان هود لا يشرك لا تشرك أن تعلو على ألا يقول لا أقول إنما بالرعد والمفتوح صل وعما ألا يقول لا أقول إنما ألا يقول لا أقول إما لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهقعوا من ما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا الانعام والمفتوح يدعو فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كثر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا ما لا يتي وعرف لمقطوع وموصول وتاء كثم الموصول da almakpo da kuma ta babin ta shine babin da ke biye shine babin inda ta'ul marbuta sai a rubuta ta da ta'ul maftuha to wannan shine babin da ke biye da wannan da haka ya haɗe su gaba ɗaya cewa arif li maftu'in wa mawsulin wa ta ka san hukuncin almaqtu ko ina ne harufa suke rababbu kuma ina ne suke haɗaɗɗu kuma ina ne ake rubuta ta'ul maftuha kamar yadda ya mana bayani a can farkon littafi inda yake cewa eh, walaita baina huwa baina tarkihi a kafin wannan inda yake cewa muharririn tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima fil masahifi من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى biha, تكن تكتب بها ودنا abubuwa guda uku da ya ambata. cewa zai kawo su kuma ya kawo su a cikin rasin su kaɗai ya ambata ya ce wa mallari rusima fil masahibi ka san abin da aka rubuta a Musa. in yace zai ɗauki bayanin rubutun Musa gaba ɗaya wani babu ne mai zaman kansa sannan wani fage ne mai yawa gaske to da haka sai ce min kulle maqtu'in wa mawsulin wata waɗannan guda uku kawai ya ba zai mana bayanin su to shine anan ya ce to ka san maqtu'in wa mawsulin wata fil mushafil imami ga mushaf wanda ake kiran shi al'ima, an gane wannan bambanci ko akwai bambanci da ce mushafil imami da al-mushaf al-imami an gane idan an ce al-mushaf al-imam to shi mushaf din shine imam shi yasa al-arab shi muke kuskure mu ce imam malik ko imam shafi'i wannan kuskure ne al-arab amma a hausa ba mu da matsala ka ce imam malik an sa abin da kake ne amma a larabcin kace imamu malik ko imamu shafi'i ba kana nufin shi imam malik din ba kana nufin imaminsa saboda ka yi zafa sai dai ka ce al-imamu malik da al-imamu shafi'i to wannan ne ka ambaci kana nufin shi imam amma da ka cire al a to ka yi idafa ka ce imamin shafi'i an gane ko imamin malik haka ka kaddara an gane da yake ko to da haka nan ma da yace fil mushafil imami shi mushaf din shine al-imam ba ana nufin mushaf din wani imam ba an gane wannan ko shi yasa wasu na dauka an ce mushafil imam ana nufin mushafin sayyidina Usman shine al-imam din mushafil imam Usman an gane ba haka ake nufi ba ana nufin al-mushaf din shine al-imam ya kai zama imam saboda imam jagora ne shi wannan mushaf din shine jagora shine jagoran rubutu a ko'ina a kowane gari ba su da madogara da jagoran rubutu sai musafin da aka tura musu da haka duk da rubutun musaf din nan yake haka za su ɗauko su mai da shi a cikin rubutunsu wannan shine al-mushaf al-imam shi yasa ya zama al-imam shi sa yake wajibi ga kowa ya rubuta alqur'ani bisa ga wannan rubutu da aka ɗauko malamai sun tsaya sun bincika sun tantance sun warware duk harafin da aka rubuta a mushafin imam din nan sai da suka rawaito shi wuri kaza an rubuta da alif wuri kaza ba alif wuri kaza da kaza wuri kaza da ƙarin kaza duk sai da suka tantance wuri kaza an haɗe wuri kaza an rabe yanda aka rubuto haka suka kawo mana shi yasa bai halatta a rubuta alƙur'ani ba bisa ga wannan tsari ba shi yasa daga cikin masahib da zamu gani akwai wani musaf da aka buga a ƙasar turkiya zamu gan shi bai bin ka'ida duk inda aka ce a yi kaza shi sai ya kauce yana nan a cikin musaf ɗin kuma mun zo tantancewa za ku gani ga wanda musaf ɗin ya fada hannunsu za su ga inda wannan musaf ɗin ba sa bin ka'idar rubutu duk yanda ya zo kawai haka suke buga to wannan kuskure ne a rubutun alkur'ani shi sa irin wannan musaf ɗin ba a yarda da shi ba a yarda da musaf sai wanda ya bi ka'idar yanda aka ɗauko rubutu tun ta asali to haka ke bin ka'idar rubutu to shine ya yace mana fil mushafil imami fi ma qad ata cikin abin da yazo a cikin wannan mushaf da aka daga ciki ga ka'ida ta farko ka'ida ta farko shine fabbari ashir kalimatin alla da aka zai fara mana bayanin an da la inda Allah ta zo maqtu'a da inda ta zo mawsula idan ta zo maqtu'a kaga an rabe an daban la daban a rubutu dama a rabe saboda alma'anarta daban lama'anarta daban a raba suke amma a rubutu akan rabe su kamar yadda suke rabe su shine an a rubuta ta an tare da nunan danta ita kuma la a rubuta ta ita kadai la idan an game su a rubutu to sai a cire nunin sai a saka alhamza da lam alif mai shadda Allah Allah wannan shine gamewa amma rubutu ne in kuka lura lafazin karatu duka ɗaya ne inda Allah yake shi ma sai kai masa idgamin bai goyi da gunna ka ce Allah an gane inda kuma babu an shi kenan Allah an gane wannan ko to shi ya ce an, ana rabe ita da la a rubuta an da nunin dinta sannan a kawo lam alif ma bi ashir kalimatin wasu kalmomi goma ma'ana wurare goma kadai aka rubuta su maksuli sauran wuraren kuma mausuli an gane ko to wannan shi akwai guri ɗaya da aka yi sabani a cikin da malam bai kawo shi ba idan mun zo za mu bayanansa malam ya ce eh, ma'amal ja'in wannan shine na ɗaya na ɗaya inda Allah ta zo tare da malja'in an gane ko shine malja'a wa zannu Allah malja'a min Allah illa ilai wannan Allah da take tare da kalmar malja'a to ita ma maqtu'a ce an gane ko shine Allah ma malja'a wala ilaha illa wannan shine na biyu Allah da ke tare da la ilaha illa huwa ko illallah wannan ita ce ta biyu an gane inda yake cewa eh, wa Allah ilaha illa hu fa hal antum muslimun fa in tawallaw fa in tawallaw fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa Allah ilaha illa huwa fa hal antum muslimun na suratu hud to wannan ce ta biyu ita ma an danta raba take da la an gane su sai na uku shine ta'abudu yasina kaga ta'abudu ya jingina ta da surat yasin an gane inda yake cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'abudu Allah ta'abudu shaytan daga Allah ta'abudu shaytan shine ta'abudu yasina ta'abudu ta surat yasin an gane sannan kuma ga malaya hikima tunda shi gutsurowa yake yi a ganin ya gudu tsoro wani kamar da ya ce ma amal jahil wala ila ila ya ce wata abudu shaidana <laughs> a ga bai ba <laughs> sai ya ce wata abudu ya da ya ga yafi sauki ya ce wata abudu shaidana tunda shi gudu tsoro wa yake <laughs> ya ce wata abudu ya na kaga ta abudu ta surati ya ce inda yake cewa eh, alam ahadi laikum ya bani adam allah ta abudu shaidan kaga ya kayyade ta kenan sauran ta abudu kaga ba sa zuwa an gane ko kamar Allah ta abudu illallah inna ni lakum minhu Nazirun wa bashir kaga Allah abudu an gane yace na biyu na uku kenan ko sai na hudu shine sani huda nabiyin suratu hudu nabiyin suratu hudu akwai Allah ilaha Allah abudu na farko akwai na biyu na farko shine na farkon sura alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir bai daga cikin waɗannan goma wannan shine na farko kun ga shi mausuli ne Allah daga alhamza sai lam alif an gane wannan ko shine na farko na biyu shine na qissatu nuhin na labarin annabi nuhu ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim wanda tace an la tace ta biyu yace wa ta'budu sani huda an gane ta to da haka ya fitar mana da ta'ula huda ta'ula huda ita mausula ce kamar da zamu zo mu gani sai na gaba shine la yushrik na la yushrik na inda Allah ke cewa ya annabi za ja kal mu'minatu bayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an yubayyinaka ala alla yushrikna shi ma wannan alɗinta daban la daban a ce ba mausula ba saboda tana cikin goman da yace faqfa bi ashri kalimatin an la tushrik haka nan tushrik kaga shi ma Allah tushrik na surata hajj wa idh bawwa'na li ibrahima makana al-baiti alla tushrik bi shay'a kaga shi ma an daban la daban shine maqsudin maqduri haka nan yadkhulan Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin an la ya dukulanna yana nufin an tare da la wanda ya zo tare da kalmar ya dukulanna shi ne ya ta'alu ala wa alla ta'alu ala Allah inni atikum bi sultanin mubin na suratul dukhan wa alla ta'alu kaga an daban la daban a rubutu amma karatu bai da bambanci ba ka karatu ka ce tunda wannan rubuta an la ka wa an la ta'alu kaga ko an rubuta shi Allah dole kai masa ka'ida idigami kai nuna sakina fillam an gane ya kulu Allah ya kulu da la a kula waɗannan guda biyun duka suna cikin suratul a'raf ta farkon ita ce la a kula wacce ya kawo ta biyu inda yake cewa haƙiƙun ala Allah a kula, Allah illa al Haƙiƙun haqiqun ala an la kaga allawa la dama an gane shi ko sai na biyun shine alam yukhadha alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala Allah Allah ya kulo alallahi kaga shi ma an daban to waɗannan su ne wurare goma da malam ya kawo wanda ake katsaye kalimatu an bittifaqil masahib dukkan masahib sun yi ittifaqi da haka duk mushaf da kaga ya kawo wannan ba tare da katsayi ba to kasancewa ba mushaf ne mutabir bai bi ka'idar mutu amma duk malaman da suka hakaito mushaful imam sun hakaito waɗannan wurare guda goma a rubuta su maqtu'i akwai na goma sha ɗaya wanda malam bai kawo shi ne aka yi sabani shi ne ala ke cewa zannuni in zaba mughadiban fa zanna na lan naqdira alayhi fa nada fi dhulumati an ilaha illa anta wannan an ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin an samu sabanin rubutu ga malamai masu haka ito rubutu wasu rawaito mafi yawa su rawaito shi maqbu'i tare da waɗannan wasu kuma kaɗan sun rawaito shi mausuli irin sauran da ba kawo ba an gane to don haka shi yasa za ku ga rubutu ya gudana bisa ga katsaye shi saboda shi ne mashhuri wala Allah saboda shaharar eh, shi ne ko saboda shaharar tilafin yasa malam ibn al-jazari bai kawo shi nan ba to amma shi an yi sabani a kai kuma al-mashhuru shine katsaye shi tare da waɗannan an gane ko to waɗannan su ne mun gama da Allah za mu shiga imma idan mun zo ƙarshe ƙarshe mun ɗan kai wata gaba za mu tsaya sai mu yi duba cikin alkur'ani mu dudu waɗannan wuraren da muka karanta sai in ya so daga baya sai mu ci gaba akwai lokaci kalma ta gaba ita ce in da kuma ma in ma an gane ya ce wannan imma an kafa ita ne na suratun ra'ad na suratul ra'd ta kadai ta zo fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma alayka alhisabu alaikal balagu wa alainal alhisab to kaga ta ce ta ra'd ita ce ta zo in daban ma daban amma duk sauran kamar fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum sun الله shahidun alama ya falo. fa'imma tara inna min albashari ahadan fa'imma duk waɗannan haɗe ne ba har rubuta nunin ba to mu rubuta nunin shine alamar cewa maqtu'i ne rashin rubuta nunin shine alamar cewa masuli ne to da wannan kenan wannan na ra'ad shi kadai ne a cikin in ya gama da kalmar farko ita ce Allah wannan ita ce kalma ta biyu ita ce imma in da ma an gane ya ce to in ma ta ra'afi ta kadai ta zama suna amma duk sauran fa in ma na zahaban na bika eh, fa in ma na zahaban na bika fa inna minhum muntaqimun aw wa adana wa'adnahum da sauransu duk inda in ma take in dai ba ta suratul ra'd ba to musula ce ta ra'ad ita kadai ita ce maqtu'a ita ce yace in ma birra'd wal maftuha sil kun ga in ma menene wasalin hamzar in ma kasra to mai fatahatta shine wal maftuha mai fatahatta kaga amma kenan an gane ko mai fatahatta ita ko sil kai mata sila duk inda take an gane inda yake to amma za tumta amalu an gane haka nan eh, Allahu khairun amma yushrikuna amma ba na amma ba na amma da bashi kuma fata'ala lahu amma yushrikuna amwalan Allahu khairun amma saboda wannan amma am ce kalmar am da take mu'adala da alhamza Allahu khairun amma yushriku an gane ko da sauran to irin wannan ita ce malam yace wal maftuha sil akwai wata amma din kuma wata ke sharadi an gane ko fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith ita wannan amma dan da ba take da wannan ita wannan amce sai ma ba da ita ko wannan amma ce kalma a hada da ma take to kaga dama ita wancan biya ce ba la yutasawwar araba ta ita wannan ita ce yutasawwar araba ta an gane a rubuta am daban a rubuta ma daban amma ne ko kamar yadda ya zo a amman za mu zo mu ga kalmar amman wasu wurare an haɗe su wasu wurare an rabe su an gane to wannan ita ce amma suna da nau'i biyu akwai am wata amma wata ke amce da ma akwai kuma amma wata ke dama kalma ce ta amma ta sharadi to amma abin da zo da sauki dukkan su mausulai ita dama amma mausula ce lafi sauwar katsuwa amma ita amma da take kunshe da am da ma ita ce ana iya mata kasai to amma babu inda aka rubuta ta maqtu'a duk inda ta zo mausula ce yasa malai ya ce wal maftuha sil ya gama da wannan sai ta bota kalma kuma sai ya ce wa amma kaga ce amma an gane irin waccan amma mai alhamza ita kuma wannan an da kuma ma kama amma wa mallahu bi ghafilin amma ta'amalu na fata'ala Allah amma yushrikuna duk ire-iren wannan amma amma ita ce malam ce guda ɗaya ake wa qat'i ita ce ta suratul a'raf فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين wannan amma ita kadai ce maqdu'a duk inda amma take mausula ce kuma Allah ya gafilan amma ta amalu fa ta'ala ma amma na an gane ko da sauran duk inda amma take to wannan shine karshen amma mala ya ce amma wa amma amma nuhu iqfa'u ku yanke ta ta zama maqtu'a sai tafi kalmar gaba ya gama da ita sauran an ma ba mausula an gane shi ne ma'ana da ya ce wannan kuma ta kasa to sauran duka mausula ne da ya ce wannan kuma ta wasir to sauran duka maqdu'i ne an gane hikimar ta ko to da wannan hikimar malam ya bi ya takaita mana maganganu a cikin waɗannan waƙoƙi ko kalma ta gaba ita ce min ma min ma ma ɗin nan ana nufin mausuliya akwai ma al-istifhamiyya idan ta zo ba'a da ma ko ta zo ba'a da an to tana zuwa ita ana cire mata alif ma idan ta zama ta tambaya ta haɗu da harful jar to sai a cire alif kamar amma ya ta sa'aluna kun ga sa amma ya ta sa'aluna haka nan eh, falyan zarar insano mimma asalin sa mimma kulik ya yi wallare na amano lima ta kolo na ma lata faru asalinsa lima an gane idan maɗin ta zamo ta tambaya to sai a cire mata alif to wannan maɗin da ake cire mata alif ita mausula ce irin su in a gurin amma da muka gabatar kun ga gabatar da amma yace amma na hubba'u kenan sauran dukkan su mausulai daga cikin mausulan akwai wa'inda in ma din ta zama istifamiya saboda shine yana magana ne akan ma din da ta zama to mausuliyya an gane ko kaman falamma atau amma nuhu ma nuhu ai a shayu allazi nuhu an kaga ma mausuliyya take bada cewa abinda to ita ce wannan idan an ta zo tare da ma nan ma idan min ta zo tare da ma an gane ko min ma wannan shine malam yace mana ana katsa yasa wurare guda hudu sune fa mimma malakat aymanukum na suratul nisa an gane ko mimma mimma bi rumin wannan nisa akwai na suratul rum yake cewa daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum an gane wannan na daga cikin wurin da ake katsaye mimma haka nan can gaba za mu zo mu samu fima ita ma ta wannan surar zaka ta haɗa katsaye eh, mimma da zima a cikin wannan sura halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum idan mun zo fi za mu zo mu sabon wannan sura ita ma da mahallin shahid wannan shine da daya shine mimma bi rumin wanda aka yi katsi domin ya ce amma nuhuqta'u daga cikin eh, salo da manhajin malam da za gani shine yana ginawa kan abin da ya gabata idan abin da ya gabata kalmar da ya karkare a kanta maqtu'a ce to nan gaba yana iya dorawa da ya ce kaza to yana da ka dora ga abin da ya gabata da aka ga ganin da ya ce amma nu hukbahu mimma da ya ce iktsa'u ba saboda me ya gina ta kan wannan iktsa'un da ya kawo a kalmar da ta gabace ta da ya ce amma nu hukbahu shi ma mimma iktsa'u an gane ko har sai in ya sauya ibara in ba sauya ibara ya ba duk abin da zai ta faɗa duka mabniyin ne akan faqta'u faqta'u faqta'u an gane sai ya sauya ibara kamar da gani ya irin wannan can baya inda yake cewa ah, ah, wal mafduha haka ne ko ah, idan Allah ya kulu lahu sai ce imma bin ra'i kaga imma bin ra'i bai ce imma itfa ba saboda ya gina shi akan kalmar farko da ya fa babi ashri kalimatin Allah da haka bai sai ce imma bin ra'i to da na irin wannan ginawa akan da ya faɗi kalma an baga ya hada ta da ikta ko iftil ba to sai ka koma ga kalmar da ta gabace ta akan me take magana idan tana magana akan qat'i ne to wannan mabdu'a ce idan tana akan magana akan wasl ne to wannan mausula ce idan ma ya gina ta akan kalmar da yace an yi sabari to ita ma wannan an yi sabari kamar da zai kama da kulbi sama za mu ga kulbi sama ya gina ta akan sabanin da ya gabace ta da haka da yace kulbi sama sai ita ma sabanin ya hau kanta to wannan na daga cikin ibarar da muhimmiya da ya amfani da shi a wannan bari sai ya ce eh, wal maftuha ina min ma bi rumin go sai wan nisa haka nan suratul nisa inna la kintu fa man lam yastati minkum qawlan an yanki al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanu fa mimma shi ma maftuhi saboda ya ce ya gina shi akan amma al maftuhi yace kulful munafiqina sabanin na suratul munafiqin na suratul na an yi sabani wa an fi komin mara razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu nan mara razaqnakum dan an yi sabani amma al shi shine al abin da yafi shahara shine qad'i da ka ga aka rubuta shi maqtu'a to ya gama da kalimatin min da ma an gane ya gama da su kuma wannan min da mana yana nufin ma al-mausuliya kaga ba hada da eh, min malin lahi kaga min ma ne amma ita mali kalma ce mai zaman kanta ma dai take da min ma ba an gane irin su min malin lahi irin su eh, min ma'in dafin kaga min daban ma'in ma ma'in wata kalma ce ba ka cewa to ai ga ma'in dafin tun da bai ambace ta a wurin min ma bai romin wannan sa ba ita ma mausula ce ba kace mata mausula kuma idan kana kirga maktu'a ba ka cewa da irin sumin malin lahi saboda kalma ce daban ba a haɗa wata kalma da wata kalma in ba irin ma mausuliya da irin su man al istifamiya da ire-iren su da yake kawo ba a cewa kowace kalma suka rabe sai an kawo ta to kaga sai a mai da haka ka'ida ce kawai ka ɗauka cewa duk kalmomin da suka rabu to eh, rababbu ne an gane sai ire-iren wannan in ma mausuliya ce in man al musuliya da sauran ire-iren su to su ce kawo a nan gurin eh, ya ce min ma eh, kulful munafiki na ya gama da wannan sai zo kalmar am man an gane ko am da man am ta tambaya can mun gabatar da amma an gane a ina kawo mana amma amma ba shi ba ne amma nuhu mai ainun ne wannan mai alhamza ne an gane yawwa inda yace wal maftuha ma bir ra'adi wal maftuha shine amma dinsa am da ma to nan zai kama da irin wannan am din amma tare da man kun san galibi man ana amfani da shi da aqil an gane ka ce man hada wanda yake da hankali mutum in kuma littafi ne ta ce ma haza baka cewa da kare man haza sai ka ce da kare ma haza an gane ko ka gwaji kare ko ka gwaji littafi ka ce ma haza amma ba ka nuna littafi ka ce man haza an gane yadda abin yake ko to ka wancan ma wannan man ya ce man ana rabe ta cikin kalmomin da ke tafe shine asasa ko usisa ya dangana da kira'o'i biyu ko ga bisa ga kira'o'i biyun waka wata waka za wani baita wani nuska za ka ji an ce man usisa an gane ko ne ke ce afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu akwai masu karanta da amman ussisa bunyan to da haka wannan amman tare da asasa ko ussisa ko wanne an karanta da shi to wannan shine na daya daga cikin inda aka rabe am da man da haka am daban man daban a rubutu wannan na daya kenan shine asasa na biyu fussilat na farko ya kawo tare da kalmar bai hada da sura wani haka wani lokaci ya kawo sura wani lokaci ya kawo kalma abinda ne zai fi bayyanuwa da kuma wanda zai fi sawwaka gare shi ya sa cikin baiti wannan shi ne abu ta yake a ganin da ya fi sawwaka gare shi ya kawo kalmar asasa sai ya kawo kalmar asasa nan da ya fi sawwaka gare shi ya kawo sura sai ya ce fusilat inda lake cewa fa man yulqa fi nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah am mana kaga am daban man daban to wannan shine na biyu sai na uku shine ha antum haula idadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al qiyamati am man yakunu alaihim wakila wannan ita ce am man din an gane su ko sai wa zibhin wa zibhin ita ce suratu wasafati an gane ta suratu wasafati inda yake cewa ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahu min tinin laji shi ma nan ahum ashaddu khalqan amman an gansu to waɗannan su ne maƙo'ai wanda ke cikin am tare da man sauran kuma duk wanda bai kawo ba mausuli ne an gane ko eh, sai ce wa allamin maftuhu haka ne ko yau o haisu ma kaga haisu ma ya take ta ya ba tare da ta kaidi ba yace haitu ma ikba ba ko haitu ma silba an gane sai mace kawai haitu ma kaga me za mu dauka maqtu'i ko mawsul maqtu'a saboda ya gina ta akan ammanuhu duka akan ammanuhu ya gina ammanuhu qta'u mimma bi rumin wan nisa qulbul munafiqina amman assasa fusilatin nisa wa zibhin sai ya ce haisu ma don haka haisu ma maktuwa ce ko bai kayyade mana ba bai ce haisu ma ta wuri kaza ba a gadi inda haisu ma take maktuwa ce dama guda biyu suka zo ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون su biyu ne kuma ya sake su da haka duk inda suka zo maqtu'ai ne haisu daban a rubutu ma daban an gane ko ce haisu ma wa an lam almaftu duk inda an lam take al me za ka mashi kasai an gane har yanzu bai sauya ibara ba da ka ji abin da zai kawo ma tsohon ne akan an ma da ku da ka lam an gane ko zalika lam ya kun buka muhlikal kura an gane ko a yi hasabu allam ya rahu ahad an gane haka nan eh, hatta idza khalat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha eh, annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam taghna bil amr duk cewa da yawa daga cikin malamai ba sa kawo ka allam a gurin masu sharhi da masu bayanin ka allam masu bayanin allam ba sa kawowa da ka allam saboda Allah tana ɗauka ka an lam daban lam daban saboda ka an tana ɗauke da kafu, an gane ko amma na ga wasu malamai suna haɗawa kuma suna ma wajen shar suna kamar cewa ai kuskure ne su rabe allam da kuma ka allam sai ga yawancin malamai suka tashi kawo misali sai su kawo alzalika allam ya kun rabu kan kuli kalkura da ita da ayi hasabu allam ya rabu a su kadai har ma suna cewa iya waɗannan ne kadai to shi ne wadanda suke cewa aiwa ba iya su bane kuma kuskure ne a ce a rabe ka allam da kuma lam da ka al'ayyar halin tun da dai babu wanda ya ce a haɗe a rabe a haɗe ka allam asali kowace kalma a rubuta ta makbu'a wannan shi ne asali to duk inda kaga an kawo kalma mausula kuma daban-daban suke to wannan shi ne saba ma asali shi za a yi bayani a kai an gane ka'idar ko to da ka ga ka allam idan mun dauke ta tana tare da allam muka ɗauka da allam da ka allam tafiyar su guda to kaga la ba asa idan ɗauka ka allam daban lam daban shi kenan sai mutum to mala ya magana a kan allam ita kaɗai kuma ya nuna mana cewa allam duk inda take mabdu'a ce kuma ya kunshi allam ya kun rabu rabuka muhlikal qura da kuma a ayahsabu allam ya rahu ahad ita kuma ka allam ba ta mutum allam bai kawo ta ba kuma da abin da bai kawo ba al aslu fihi annahu mabdu' an gane ko idan kuma mun dauka da kai su guda shi kenan fala ba aka sai zama Allah ta kunshi su ka Allah ya ga fiha an gane irin su ka Allah ya ga fiha da ire-iren su duk ire-iren waɗannan suna shiga cikin Allah a wurin waɗancan wallahu alam sai ya ce kasru inna ma al'an'ama kasar inna wacce ke tare da ma na suratu al'am inda yake cewa inna ma tu'aduna la'ajin inna ma tu aduna inna ma wannan shine kasar mai kasarar i din an gane banda mai fata tana tafi mai kasarar inna ma ita ce ta suratul anam ita suratul anam bai aka mata maqtu'a saboda har yanzu gini ne akan amma da hukumawo har yanzu bai sauya ibara ba da ka sai abin da zai ta kawo mata bai sauya ibara ba to yana nan mabniyun akan amma da hukumawo da aka daga cikin da zamu yi wa qat'a shine inna ma na suratul an'am inna ma tu'aduna la'at sai rubuta inna daban ma daban an gane ko amma irin su inna ma anta naziru inna ma Allahu ilahun wahidun ga duk waɗannan musulmi saboda mai saboda ya nuna mana wanda yake mafsuhi shine guda daya shine in kasru innama al-an'am an gane ibara ko daga kasru ma lan'am da suratul an'am shi kadai sai ta gode sai ya ce Wani maftuhu ya yad'una ma'an al maftuhu shi kuma kaga maftuhun wanne inna ma din maftuhu ta sai zama annama shi ko annama shine wanda ya zo guda biyu na ya yad'una na suratul hajji da suratul qumar zalika bi anna allaha huwa al-haqqu wa anna ma yad'una a wata kira'a ko wa anna ma duuna min dunihi huwa al-batil an gane haka nan irin wannan a surar lukuma sai dai ta bata da huwa ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل to waɗannan su ne ruhuna guda biyu su ke tare da su ne mafu'ai tunda har yanzu ya gina ne akan amma nuhuk ba'u an gane ko amma la huqqahu akan haka ya gina na ma'an ya na guda biyu da na surata hajji da na surata su sune aka rubuta su Allah daban ma daban sauran kuma ba duka haɗe an gane ko eh, annama da sauransu shine cewa kulful amfani wa nahlil waqa ga inda aka samu safani an samu safani a na suratul amfani shi na suratul anfal yana komawa ga al-maftuhu saboda maftuhi ne wa alamu anna ma ghanimtum min shay wa alamu anna ma an yi sabani wasu masahib maqtu'a wasu kuma mausula amma al-ashhar shine annahu mausul da ka sai aka rubuta shi mausuli haka nan eh, wa nahlin da na suratul nahl shi kuma suratul nahl yana komawa ga wancan Eh, mal an'am an gane kamar na suratul na ayin da yake cewa eh, wanne ne inda indallahi huwa khairu inda indallahi huwa khairul lakum in kuntum ma inda indallahi to wannan inna take surat ta suratul nahl kun ga shi bai komawa ga annama yana komawa ga inna ma wala ya hada saboda biya ta hado su wuri guda innamal an'ama wal maftuh kaga ma na suratul an'am shi kuma maftuhunsa shine yad'una ma'an to sabanin da aka samu kulful anfali sabani ne na cikin allama wa nahlin shi kuma na suratul nahl sabani ne na cikin innama an gane ko to waɗannan su ne guda eh, biyu da malam ya kawo inda kai sabani sauran kuma duka ya basu eh, sauran kuma duka suna nan mausul an gane waɗannan su ne mabdu'i sauran kuma duk suna nan mausuli waɗannan kuma waɗanda aka yi sabani a cikinsu a ba san lokacin da ya sauran mana ba sai mu koma mu duba waɗannan abubuwa a cikin qur'ani sai mu in akwai ƙara lokaci kuma sai mu tafi sauran mana minti na cikin naku shi ne mutamar bai yi ko bai nuna wa yanzu to karfe nawa ne yanzu da minti uku to muna ya kara ko da bai tibi in ya zama saura kamar minti ashirin haka ko ko sha biyar o da mun ji ba shi da laba a shi da bar mu duba su da lokacin ya kama mu fara da Allah Allah abu da Qur'ani da suratul eh, malja'a ko mu duba na suratul eh, tauba ka abu da sai da mana lambar ayoyin suratul tauba can karshe karshen ta hmm, Allah malja'a min Allah illa illa can karshe karshen ta 118 ko to a duba suratul tauba 118 kaga Allah malja'a wa zannu Allah malja'a min Allah an ga wurin ko an ga shi maksoyi ko akwai wanda suka hadu da musab din turki din nan wanda bai bin ka'ida wanne ne hamza a ba shi bane muke nema an nunin an saka nunin a gaban alhamza din aya ta aka suratul tawba aya ta 180 da nawa wa ala thalathati allazina kullibu shine farkon aya a ciki za a ga wazanno Allah malja'a in an ga an saka an kafin an sa an nunin ko to kaga wannan kenan sun bi ka'ida shi dama za su bi tunda ya tafi saboda dama asali shi ne asali amma inda za a zo wasu na za a samu matsala da su to mu ce sai na biyu an gane eh, wa Allah ilaha illa huwa fa hal antum muslim suratu hud an gane ko shafin da na uku farkon shafi ne sunan aya ta sha hudu ko yawwa am ta tafi daidai ko to mu tafi gaba surati yasin alam a'ad ilaykum ya bani adama aya ta 60 ko aya ta 60 alam a'ad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan alla ta'budu shaytan an ganta ko mabdu'a ce to mu tafi ta suratu hudu qissatu nuhi aya ta nawa kenan aya ta 26 Allah ta abudu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim aya ta 26 a duba a gani a rubuta ta da katsayi to ita ce sani huda ya ce sani huda aka katsayi kenan ula huda ba ta ciki to ku duba mana ulahu da farkon suratu hud farkon sura ku koma baya kaɗan aya ta biyu Allah ta abudu shi an haɗe ko kun ga ba sa masa nunin ba to shi yasa saboda ya kayyade mana ya ce sani huda to banda na farkon hudu an gane sai mu tafi suratul mumtahana aya ta karshe an gane ko ita ce aya ta karshe ko oke ta kusa da karshe sha biyu aya ta sha biyu a duba ta يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على أن لا هل متدريبه؟ تا سيمت في تشركن سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك أشرين ده أشرين ده شدة دوبا من أن لا تشرك بشيئا أن لا تشرك بشيئا haka yake ko an gan shi 26 suratul hajji za mu ga Allah shirik bi shay'a haka yake ko to sai mu tafi suratul nun Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin ayata nawa suratul nun da 24 a duwa mana 24 a suratul nun ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين أن لا an ganta ko daidai yake ko to mu tafi wa Allah ta'alu ala Allah na suratul dukhan ayata 19 duba mana ayata 19 suratul dukhan وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين an gan shi ko daidai yake to a duk ko ba baya to akwai irin wannan ta'alu din a suratul naml inda yake cewa innahu ilke innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya kun ga bai kawo mana ita ba sai mu duba wancan Allah ta'alu alayya hada take ko ko musula ce Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin mausula ce kun gani saboda bai kawo sanan ba ya ce Allah ta'alu ala an gane ko wa Allah ta'alu ala Allah ita kuma ta suratul naml Allah ta'alu alayya an gaba mancin su ko waccan mai alayya wannan kuma mai ala to sai mu tafi Allah ya kulu na suratul a'raf alam yukhaz alaihim mithaqul kitabi Allah ya kulu ala allahi na'am 160 da tara ɗari da sittin da tara Allah alam yi ukhaz alaihim mithaqul kitabi Allah ya qulu an la suratul araf ɗari da sittin da tara muga cewa maqdu'a ce ko mausula an ganta maqdu'a daidai ko to alhamdulillah sai mu tafi ta gaba inda yake cewa haqiqun ala Allah aqula ita ma suratul araf ita bayan wannan take ya kawo ta daga baya saboda yanayin waka bai dari da biyar suratul arab nafsin sura suratul arab haqiqun ala alla aqul akwai kira'ar haqiqun alayya an gane kamar sabanin wancan wancan Allah ta Allah ta alu ala wannan kuma Allah ta alu alayya an gaishe to akwai haqiqun ala Allah ta Allah ta qulu ala Allah ya eh, haqiqun ala Allah aqulu ala Allah ai ko haqiqun alayya Allah aqulu ala Allah illa al an gan su ko to waɗannan sun cika na Allah sai na suratul anbiya'i wanda muka ce an yi sabani amma al-mashhuru shine taqaw an gane ko wa zannu ne in zahaba mughadiban fa zanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta fanada fi dhulumati maqtu'i ne ko mausula a wanne kenan yawwa maqtu'i ko maqtu'i ne yawwa alqatu ne shine ashhar kuma alaihi almasahib an gane wannan ko to sai mu tafi imma bir ra'adi an gane ko imma bir ra'adi na suratul ra'd fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum aw natawaffayannaka fa ma alayka albalagu wa alaina alhisab imma bir ra'adi ayata arba'in da da shida arba'in daidai aya ta arba'in daidai a duba mu gani wa in ma nuri yannaka an gane shi ko maktoyi to a duba mana da suratu yunus an gane ko wa in ma nuri yannaka ba'd alladhina ya'iduhum an tawaffa innaka fa inna fa inna fa ilayna marji'uhum sun allahu shahidun alama ma faɗo. a duba mana shi wasu kuma su duba mana da suratu maryam fa kuli rabi wa ya aina. فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا نعم يونس 46 ko yawa a mausuli ko maktubi mausul saboda ya ce mana maktubin shine na suratul ra'd shi kadai da ka duk wanda ba na suratul ra'd ba to mausuli ne an gana suratul maryam ko aya ta nawa ne ishirin da biyar ko eh, da yake musa abin ya bambanta na kan hafsa duri ne eh shi yasa rubutun sai bambanta eh, aya aya ta ashirin da shida ga masu nuskar ruwaya ta hafsin ashirin da shida masu hafsa duri kuma ashirin da biyar sai ya ce na warsu ma ashirin da biyar ko yawa to sai a duba su an ga mausula ne ko to tunda ya ce mana dama in ma bin ra'adi shi kadai sai ya ce wal maftuha sil al maftuha shi kuma duk inda yake mausuli ne an gane a sa shine amma an gane irinsa amma za kuntum ta'maluna na suratul naml amma shtamalat alaihi arhamul unsayin an gane da ire-irensu mu duba amma shtamalat alaihi arhamul unsayin da kuma eh, amma za kuntum ta'malu an gan su an mace tama da suratul anam aya ta nawa dari da arba'in da da uku dari da arba'in da hudu to ya rura mana na suratul namul karshe karshen ta idan an ma yi shirikun yawwa allahu khairun an ma yi shirikuna an gan shi da kuma can amma za kuntum ta amalu وقال قول عليهم بما ظلموا wa qala qawlu عليهم yake cewa hatta idza ja'u qala kazabtum bi ayati wa lam tu'tu bi ayman amma za kuntum ta'maluna an gansu 84 suratul naml duka an gansu musulai ko to mu tafi gaba sai yace mene wa amma nuqta'u mu tafi suratul amma nuhu a suratul a'raf falamma atau amma nuhu an wannan ainun ne tare da ma wancan shi kuma amma al-maftuhun da yace wal ra'di imma bil ra'di sai yace wal maftuhu maftuhun sa shine amma shi kuma wannan amma an gane ko arab 166 an ga amma nuhu arab suratul arab falamma wa amma nuhu anhu 166 an ga wurin an ganshi maftuhi ko to duba mana farko farkon suratul eh, nahl muna da amma shirku na guda biyu an gane shi ma irin wannan amma amma din ne amma shirku na eh amma yushrikuna kafin nan kuma farkon ayar ta ma tana subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna ayar farko an gansu guda biyu duka haka nan mu duba karshe karshen suratul hudu da suratul naml duk suna da amma ya amaluna ko amma ta amaluna wata kira karshe karshen ayar karshe ta suratul hudu da ayar karshe ta suratul naml suna da amma ya amaluna wata kira'ar kuma amma ta amaluna an gansu وما الله بغافل وما ربك بغافل أما تعملون وأما يعملون an gan duka mausula ba saboda amma ne haka na suratul naml shi ma sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna ko amma ya'maluna an gan duka za ga wasu masayib dan da amma ya'maluna wasu kuma da amma ta'maluna to yanzu mun gama da amma amma nuqta'u sai mu zo mimma a tafi suratul nisa faman lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanu fa min ma aya ta 20 da biyar ya yake fa mimma din nan fa mimma kaga maqtu'i kenan kamar yadda ya faɗa mana nan shine eh, mimma bi ru manan nisa muka fara ko to mu tafi da suratul rum daraba lakum masalan min anfusikum suratul rum ayata 28 daraba lakum matalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min ma an gansu shi ma makruhi ko hal min ma shine mahallin shahid sai mu tafi yace kulful munafiqina mu tafi suratul munafiqun aya ta karshe an gane Eh, kusa da karshe ta kusa da karshe wa an fi kuma mara kun min qabli an a hada kuma maut fa mara mimma kun wannan kulfun ne amma al mashhuru ne al qatu da aka mu duba mu gaya aka rubuta ta a rubuta ta maqturi an gan shi ko to wannan shi ne ya ce yace munafiki ne da haka ire-iren wannan su za mu fi duk inda aka can yi tufaki bai yiwa ka samu wani musamman tabar ka samu ya yi sabani amma inda aka yi ikhtilafi mu sani wa kirge da musa dinnan nan na Libya malam duba mana da suratul wannan ya ce sai ko a ba wannan ba wannan na turke ba mala'akari da shi wannan duba mana wannan na Libya na Libya karshen mai rubuta ya rabe shi ma alhamdulillah to shi ne shi wancan na turkiya layu ta ba shi duk inda yake mausuli shi rabewa ne ba ruwansa saboda bai ban ka'ida eh bai ban ka'ida Eh, to ina zama ke yanzu kulful munafiki ne ya gama da wannan sai am da man can mun yi amma to yanzu za amman am da man inda aka rabe su na farko suratu tauba suratu tauba afa man assasa bunyana ko afa man ussisa bunyanahu an gane suratu tauba aya ta nawa ɗari da tara a duba kamar asasa hu ala shafa jurufin ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun am man asasa am man arabe suke ko a hade an su arabe ko to kun ga sai daidai da yadda malai ambata mana a nan shine am man asasa sai na biyu shine fussilat suratu fussilat fussilat an gane ne amma ya ati aminan yawmal qiyama afa man yulqa fil nari khairun amma ya ati aminan yawmal qiyama a duba a ganshi aya ta 40 an ganta yau afa man yulqa fil nari khairun amma an ganshi an rabe ko an hade suratul fusilat aya ta za zamu ga إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي an gan shi ko an gan shi a kowane ko ne ta sai mu tafi na nisa suratul nisa inda yake cewa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أم من عربي wannan muna rabewa ne saboda rubutu ba saboda karatu ba karatu ba ka karanta ta am man dole sai ka bige ta an gane kama bige da irgami ba ka rabe ba ka bukane mai aka yi a gurin rubutu yasa bige am 109 ko yawa suratul nisa aya ta 109 za mu ga inda yake cewa ha antum ha'ula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alaihim wakila za mu ga am daban man daban a rubutu an gan su haka yake ko to wannan shi ma ya tafi daidai sai malam ya ce mana wa zibhin zibhin ita ce suratul fusilat a cikin ta suratul safat a cikin da akwai ahum ashaddu khalqan am man khalaqna an ambace ta zibin saboda a can karshen ta akwai wa fadainahu bi ribhin azim to a duba wannan surati zibhin aya ta nawa ce ita kuma surati fussilat a surati wasafati aya ta 11 mhm a antum ashaddu khalqan am man khalaqna ahum ashaddu khalqan fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna am man an gan ya tafi daidai ko am daban man daban an gane ko to sai malam ce haisu ma kafin haisu ma sai mu koma mu ga wanne ne su kuma suka zo am man a hade an gane ko akwai inda yake cewa menene amman yujibul mutarra a da'ahu an gane ko ya ci fasuwa amman ja'ala al-arda qararan an gane da amman kun fi zulumatil bar duka suratul naml da suratul naml a gurin eh, qulillah qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun khairun amma shi ba sai amman khalaqa samawi ta duba wannan amman amman da farko farkon aya zamu ga amman amman amman duka mausulai ne gaba ɗaya ko to wannan shine misali na am da ya zo da man wanda ya zama mausuli saboda bai cikin waɗannan guda hudu da malam ya iyakance cewa su ne maqtu'ai an gane waɗannan guda hudu da malam ya iyakanta su ne maqtu'ai sai ya ce eh, an gama da su ko to sai mu tafi wa allamil maftuhu an lam ai eh, haisu ma yawa haisu ma duk inda suka zo kuma da ba haisu ma guda biyu ne su ne da suratul bakara an gane a duba mana su kan juzi'i da na bayansa 140 da hudu a duba da ta biyun take bayanta da bayanta da aya biyu ko uku wa min haisu galasu ita kuma 150 wannan 150 da 44 ko wannan kuma 150 a duba mana su za mu ga haisu daban ma daban kuma da ba su kadai ne haisu ma kuma dukkan su sun zo maktu'ai kuma mun fahimci zamanto wasu mafi aiki ne amma kan an gan su ko an ga haisu ma guda biyu daga ko ta sai da ya ce wa allamil maftuhu allami ni din nan an mata kasara ne saboda iltiqa ustakinai ne asalinsa an lam wanda ke da fatahar an an gane wanda muka ce malamai suna kawo guda biyu su ne zalika allam ya kurran buka muhlikal qura da kuma a yahsabu allam ya rahu a hadda suratul balad to a duba mana na suratul balad a yahsabu allam ya rahu a had da kuma suratul an'am zalika allam ya kurran buka muhlikal qura bi zulmin shine allamil maftuhu balad aya ta bakwai la uqsimu bi hadha al balad aya ta bakwai a ya sabu allam ya rahu a had na kuna 130 wannan 130 suratul anam ko zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura allam yakun rabbuka an ga wurin ko kun ga shi ma maqtu'i ko to waɗannan su ne dama su kaɗai ne kamar yadda malam ya suke ambatawa duk masu buga misali da su suke buga misali kuma wasu ma suna cewa iyakar su kenan amma kamar yadda muka muku suna kawo allam kamar na suratul eh, yunus inda yake cewa hatta idza akhadat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam taghna bil ams haka nan a suratul eh, shu'a eh, wannan suratul a'raf akwai ne ke cewa alladhina kazzabu shu'ayban ka allam yaghnaw fiha haka ne da yake cewa ka allam ya gano fiha ala inna da kafaru rabbu ka allam ya gano fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida da samu wannan duka allam ya gano ka allam ka allam duk tafiya su guda an gan shi ko duka allam shi ma maqdu'i ne go maqdu'i ne go da allam guda biyu da ka allam da yawa duk tafiya su guda duk maqdu'ai shine yace wa allamil maftuhu sai ce kasro inna ma al'an'am inna ma na suratul an'am shi kaɗai yake da kasai mai kasara kenan shine inna kasro inna ma ɗin suratul an'am an gane ne inda yake cewa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin qul ya qaumi malu ala makanatikum inni ab 134 inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bi mu'jizin a duba suratul an'am da da talatin hudu za a ga wannan aya za mu ga inda mala ya kawo inna ma ko kasuru inna ma lan'ama an gano shi ko an gano shi maktoyi to sauran kuma ba sauran wanda ba na an'ama ba ba su mausuli an gane ko kamar irin su inna ma anta nazirun inna ma allahu ilahun wahid إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو أنغاني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم da sauransu duk inda innama take in ba na an'am din nan ba to mausula ce ta an'am ita kadai ita ce maqbu'a shine innama lan'ama sai ce wal maftuha yad'una ma'an maftuha kuma allama Shi ne mafduha wanda ke da fatahar a annama shi kuma guda biyu da ke dauke da yaduuna akwai na suratul hajj akwai na suratul luqman kuma duk ibara su daya bambancin su daya ta suratul hajj tana da huwal batilu da suratul luqman ba ta da huwa sai wa annama yaduuna min hil batilu wannan shine bambancin su to a ruwa mana ta suratul hajj da kuma suratul luqman hajj 62 ko yawa sai wani sai kuma su ta aya ta talatin da za mu ga allama maftuha an gane ko nan kuma eh, akwai inda yake cewa eh, fa'inta wallau wallaitun fa'alamu annama ala rasulina albalagul mubin akwai fa'inta wallau fa'alamu annama unzila bi ilmin akwai sanda yake cewa eh, واطيعوا الله واطيعوا الرسول سورة المتغابن فإن توليتم فإنما wannan إنما نقول هو تتوبة cikin nan shi yana cikin wancan da ke su gefen nan amma ana duba mana fa annama fa in tawallaitum fa'lamu ala an gane ko abinda wace karka mana wata annama na rasulina al Allahu la ilaha illa wancan wannan kuma Eh, wannan fanat fa'alam wa annama law laysa alal ladina amanu eh na suratul maida suratul maida a duba suratul maida eh sai laysa alal ladina amanu na mata kawo oh, amanu kafin wannan ayatu an gashi suratul ma'ida gurin ya lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wa rijsu min amali فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمسجد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون فان تولوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم fa'alamu annama wannan ita ce annama wasula ce ba yawwa to kun ga dama nan ya ce mana annama Allah wal maftuhu yad'una ma guda biyun yad'una sune kadai maftuhi sauran da ba waɗannan mai masu ya una ba to dukkan su musuli ne daga cikinsu akwai wannan an gane ko yawo sai ce mene yadda una ma'an sai ya ce wa kulfu lamfali wa nahlin wa qa'a addu'a wannan suratul shi ne wanda ya zo saɓani a kan annama ya ce annama ya guda biyu to sai na suratul amfal shi ma annama ne amma shi an yi saɓani amma abin da fi yawa shine waslu da haka na suratul anfal waslun sa shine ashar mu duba mu gani wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu mausuli ko to mausuli shine ashar ku duba mana na kamala duba mana na libya nan an yi wasul ko an yi katsi na aya ta ashirin arba'in a suratul eh, wannan suratul anfali wa alamu kan juzi yawa to alhamdulillah sai mu tafi na suratul nahl an gane inna ma inda Allahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma kum yanfadu wa ma inda lahi ba a mana inna ma inda Allahi huwa khairul lakum an gansu ayata aya ta tasin da biyar a suratun nahal a duba muni wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila inna ma inda allahi huwa khairul lakum mausula ne ku har wancan fa na libyan ku duba mana shi tasin da biyar ku duba shi ko gani musab da libyan nan yaba muna rakkazawa a kan shi saboda shi yana da bambanci akwai yana ɗaukar ra'ayin malami guda shine abu amrul dadi to da haka duk inda abu amr dani ya karkata nan suke da an ce an yi sabani to in sabanin gefen abu amr dani ya saba mai yadda aka rubuta nan to shi ne yake dauka an gane shi yasa yake da muhimmanci gare mu gurin abin da ya shafi rubutu na shi ma mosul ne to alhamdulillah ina ganin muka Sa'a ya dama ko to mun ba mu da lokaci sai mu tsaya anan nan Allah sai mu saci mai zuwa sai mu kammala bisa ga wannan tsari wannan tsari za mu bi insha Allah har mu fita daga wannan babuka na ilmin rasul da wannan babin da babin da ke tafa da shi ke biye da shi suke gudana akan wannan su ne babuka na ilmin rasul za mu dakata na Allah kai musati mai zuwa sai mu tora alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum akwai karatun fatuhu rabbul bariya wanda aka saba na dr mansur kuma ana fara shi karfe takwas ne daidai to da ka mu yi kokari gobe mu fito da wuri mu fara karatun mu shida da rabi ta yadda allah ya da bakwai da rabi daidai za a gama insha allah sai batun shara ba ta shara na ga yanzu ba a tare mutane to da aka kar mu dinga tsayawa karatu mu ce saboda shara amma aka fara tarewa to sai mu sake kowa da muke gidan jiya amma yanzu ba a tare mutane daga ko ina kake zaka taho lafiya lau insha Allah to da aka zai mu ci gaba da akwai karatun yamma na yau na rasmul qur'an da muke yi na wata wata da haka yau ya zo karshen wata insha Allah yau da barice za a yi da yau da kuma gobe alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani ya mance da makullin mashin duk wanda ya fitar da makullin mashin ga makulli na an kawo cigiya wanda ya fitar da makullin mashin ya zo ya ansa